littafin mu na biyu shine littafin al-azkar an na al-imam an rahimahullahu tabaraka wa ta'ala muna cikin wannan babi da ke bayani akan haramcin yi wa mamaci kuka kuka na na kwakwazo eh, da ɗaga murya da ihu da kuma nuna cewa tun da ya mutu to ma an mutu tun da ya mutu kowa ma ya mutu anniya haƙi to muna cikin wannan wannan zai zama zo mu na 238 insha Allah malai cewa wina fi sahih al-bukhari an anas anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala ala ibnihi ibrahim النبي صلى الله عليه وسلم يا شجوجا انس ابراهيم ɗan saɗakarsa mariyatul ƙibtiyya Allah ya ba su shi sai kuma Allah ya karɓe shi yana ɗan jariri yana ɗan ƙarami wa huwa ya judu bi nafsihi a daidai lokacin ransa yana kaiwa yana komowa shine ya judu bi nafsihi fa ja'alat aina rasulillahi sallallahu alaihi wasallam tadrisani sai idanuwan manzo Allah sallallahu alaihi suka rika zidda hawaye annabi sama yana ganin wannan dan jaririn yara amma mutuwa bata bar shi ba irin yadda manya suke jin zafin mutuwa lokacin da za su rasu to haka dan jariri ma yake ji wanda shi ba abin da ya zai ɗauka ma a duniya yi eh, bai san ta ba to manzo sama ya gan shi a wannan yanayin sai ya kama hawaye manzo sama ya rika da hawaye فقال له عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه سي سيدنا عبد الرحمن بن عوف صحاب أحد الأشر المبشرين بالجنة سي يجا منزا الله تسمينا هواي da ya ga manzo Allah ta sama yana wa hawaye faƙala lahu wa ya rasulallah sai ya ce hadda ka ya Allah ya ma'aikin Allah hadda kai kake kuka hawaye faƙala fi manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam sai ya ce masa yabna aus innaha rahmatu ya ce ya kai ɗan aus Allah ya tausayi a ɗan jinjiri amma mutuwa bata ta bashi ba kuma yadda ake karɓar ran kowa haka ake karɓar ran shi a wannan darasi ne ashe kukan hawaye ba laifi ba ne a bar wanda ya zama mufabun ne allazi usiba bi akhihi a bashi ya kuka ya hawaye ya zidda hawaye balarabe ya ce la'annahu tula dam'i ta'aqibu rahata min al-huzni aw tashfi shadiyya balabi To tari in aka bari aka zidda hawayen nan to hawayen zubarsa zubarsa tana sa mutum ya ɗan ji sanyi a ransa sai ta tafiyar masa da damuwa amma idan shi ya sa waɗanda ba su iya abin nan ƙwallar ba su iya kuka to masu yi a zucin nan sun fi cutuwa shi ne wani zubin sai ga mutum ya faɗi to zuciyar ta kuntata ta kuntata ta kuntata shi kenan sai ta tsinki Allah shi kyauta sau da ka tausayi wannan yana nuna mana ashe ya halatta a yi kuka kafin mutuwa sannan kuma ya halatta a yi bayan an mutu idan mutum ya ga halin da mara lafiya yake ciki ko wanda yake kan sharafin mutuwa to ba laifi ya kuka eh. Eh. ثم أتبعها بأخرى daga nan sai man sama kuma ya sake yin wata maganar bayan waccan da ya ce inna ha rahmatun yabna aufin sai kuma faɗi wata faƙala ya ce inna la'aina ta juma'u lallai ido na da hawaye ba laifi ba ne wal ya yahzanu zuciya kuma tana shiga damuwa tana shiga baƙin ciki amma me wala na ƙulu illa ma yughdi rabbana amma duk abin da zamu faɗi ba zamu faɗi wani abu ba wanda zai fita daga cikin abin da Allah ya yarda da shi sai abin da Allah ya yarda da shi mu faɗi mu yi istirja'i inna lillahi wa inna ilaihi raji'un zamu ce inna lillahi ma a'ata wa lahu ma akhadha hmm? wa kullu shay'in indahu li ajalin ko bi ajalin musamma eh, za a faɗi haka duk wannan ma yughdi rabbana ne abinda Allah ya yarda da shi ne zai sa Allah ya yarda da shi wa inna bi ya ibrahim nuna? wallahi mu dai game da rabuwa da kai ya kai ibrahim to muna cikin damuwa kaga wannan duk lafuzza ne da ba a hana a su ba babu wani abu wanda yake muhalafa ne shar'iyya a ciki ba abin da ya saba wa shari'a gashi nan manzalla sama da kansa ya karantar da wannan abin da ake faɗi kenan والأحاديث بنحو ما ذكرته كثيرة مشهور مشهورة حديثي كتن كتن وأن أنبتا أولا باب سنة ديوا كما مشهورين دي أنسنس ga suna a cikin littafan sunna a baje wanda suke nuna haramcin yin kuka na ihu da hayaniya da kwakwazo da kuma halascin yin kuka na hawaye da kuma faɗin lafuzza waɗanda suke shari'a ta yadda da su ai ba za a duke ka a hana ka kuka ba wa amma al-ahadith as-sahihatu anna al-mayt yu'adhdhabu bi buka'i ahlihi alayhi amma hadisan nan da suka zo ingantattu wanda suna cin bukhari da muslim waɗanda suke bayani akan cewa mamaci ana masa azaba bi buka'i ahlihi alayhi idan danginsa suka masa kuka nana aisha radiyallahu anha ta yi tawilin wannan hadisi da ta ji abdullahi dan umar yana karantar da hadisin sai ta ce a kira mata shi aka kira ta aka kira shi kamar da al shi. zarkashi badruddin ya ambata a cikin littafin sa al-jawa al-ijaba لإيراد To استدركته عائشة to a ƙarƙashin استدراكاتها ala? abdullahi bin umar ta kira shi ta ce a kira abdullahi sai ta ce kai ne kake cewa annabi Salama ya ce innal maita yu'azzabu bi buka'i ahlihi alayhi sai ya ce eh ya ji daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai na Abu Hurairah ma ya ruwaito sai ta ce to ba haka annabi sallama yake nufi ba ba abinda manzon sallama yake nufi ba kenan sai ta yi tawili daga cikin tawilin da aka gwaito, ta ce sai dai idan shi ya ce a mai a jahiliya kuma dama suna yi kamar yadda malam zai ambata mana wanda kuma wannan fassara ce mai kyau mutum da kansa yi wasiya ya ce in na mutu a mun kuka a gayyato masu kuka su yi mishi ihu su mushi kwakwazo su riƙa faɗin lafizza waɗanda suke nuna jinjini na mutuwarsa to ne za a masa azaba eh. to ne sai ce fa ala zahiriha wa itlaqiha waɗannan hadisan ingantattu ne amma ba a fassara su akan zahirinsu da kuma yadda suka zo kai tsaye bal hiya mu'awwalatun ana musu fassara fassara wacce ta dace da manufofin shari'a da hukunce-hukuncenta ulama'u fi tawili ha على أقوال malamai sun yi saɓani a game da yadda za a fassara waɗannan hadisai waɗanda suke tabbatar da cewa idan mutum aka masa kuka bayan ya mutu to za a masa azaba suna da fassarori da yawa sai limamin imamun nawawi rahimahullah sai ce ha tawilin da ya fi fitowa fili wallahu alam annaha mahmulatun ala an yakuna lahu sababun fil bukai ya zama za a ɗauki wannan fassarar za a ɗauki waɗannan hadisan ne a fassara su akan cewa idan ya kasance akwai sababin kukan imma bi anyaku na awsahun bihi kamar misali a ce shine wasiya ya ce in ya mutu a mushi kukan a haɗu a ta mushi kuka aw ghairi ko kuma abin da ba wannan ba waqad jama'tu kulla zalika aw mu'zamahu fi kitab al-janaiz min sharh duk waɗannan bayanan na tattara su a cikin al-majmu' sharh al-muhazzab mujalladin na uku kenan eh in mutum ya koma zai ga duk waɗannan bayanan da kuma waɗannan abubuwan da ake faɗi ɗuffa tubnul a cikin daliyarsa wadda ita ce mu'allaqar sa'i kusan diwaninsa ita ce atwalu qasidatin lahu daliyarsa yana faɗi yana cewa idza mittu fan'ini bima ana ahluhu wa shuqqi alayya aljayba yabnata ma'badi ita wannan ibnatu ma'badi din yar abin nan dinsa ce yar ce ce suka yi irin rayuwar nan ta jahiliya irin soyayyar jahiliya to an ce wai ya aure ta irin auren jahiliya to shine yake faɗi a cikin wannan ta tasa yake cewa idza mittu idan na mutu fani'ini bima ana ahluhu ki ta min ihu kina kwakwazo kina ɗaga murya kina kuka bima ana ahluhu ki gwada ki ga abin da na cancanta ki min na kuka wai daraja ce a yi mutum wannan so daga idan mutum yana da daraja sai a masa in ya in babban mutum ne sai a daɗe ana yi in kuma zai da daraja shi kenan ba za a yi da yawa ba ya ce wa shuƙi alayyal jaiba yabnata ma'adadi sannan daga cin abin da nake so ki min in na mutu wa shuƙi alayya aljaiba ya da rigaki saboda ni kaga laysa minna man daraba al-hudud wa shaqqa al-juyuba wa da'a bi da'wal jahiliyyati da'wal shine wannan fan'ini bima ana ahluhu an-na'yu kenan a masa amma irin kukan da hansa'u take yi ita kaga ba a hana ta ba bayan ko ta musulunta ba hana ta ba wanda ta rika wasakar da muawiya yan uwanta har zamanin sayyidina umar radiyallahu anhu ta ma yabi sayyidina umar cewa sayyidina umar bai hana ta ba ita al-khansa'u tumadhiru bintu amr wannan mawaƙiyar wacce take muhadrama ce ta yi rayuwa a jahiliya kuma sannan ta musulunta kuma wa hasuna islamuha sahabiyar manzon Allah sallallahu alaihi ce to ta ta an yan uwanta guda biyu sun mutu kafinta da sakhar da muawiya to ta rika musu kuka tana faɗin mahasin ɗinsu da alma'asirul hasana nasu kuma ba a hana ta ba kaga wannan ba laifi bane amma irin wannan sai ya ce mata wa shuƙi alayyar jaiba ya ga riga saboda mutuwata yabnata ma'adadi ya ke diyar shi shi baban shi sunan shi abd shi kuma dan uwan baban shi sunan shi ma'abad eh, to ita yar yar yar dan uwan baban shi ce babban sa ke da Allah shi kyauta to haka suke yi a jahiliya sai mutum ya wasiya ya ce in ya mutu ga irin kukan da za a mai Allah shi kyauta qala ashabuna al-imam an-nawawi yace malaman mu sun ce na shafi'iyya wa yajuzu al-buka'u qabla al wa ba'dahu ya halasta za a iya kuka tun kafin mamaci ya cika sannan ya halasta kuma bayan ya cika yi kuka walakin qablahu aula lil hadisi sahihi sai dai yin kukan kafin ya rasu irin halin da aka ga ya shiga to ya fi saboda wancan hadisin na sayyiduna ibrahim dan annabi sallallahu alaihi wasallam sannan hadisin fa'iza wajabat fala baki yato. sannan da wani hadisi shi ma ingantacce da ya ce fa'iza wajabat idan mutuwar ta tabbata fala baki yato, to kada wata mai kuka ce kuka wannan hadisi ne ingantacce al-imam malik ya fitar da shi a cikin al-muwatta yana da kissa mai tsawo haka al-imam abu dawud ya fitar da shi a cikin sahihin sa haka al-imam an-nasa'i ya fitar da shi a cikin al-kabir sunan al-kabir to wa qad nassa ash-shafi'i rahimahullah wal ashabu yace al-imam ash-shafi'i ya nassanta wal ashabu da al almajiran al-imam ash-shafi'i ala annahu yukrahu al-buka'u ba'da al ba a san ai kuka bayan mutuwa karahata tanzihin wala yahrum amma makaruhanci ne na tsarkake hali tsarkake hali ne kai ya zama a mazhabin shafi'iya mutum ya kuka eh ko da na hawayen ne a mazhabin amma ya halasta wa ta'awwalu hadisa la tabkiyan ba la tabkiyan alal karaha suka ce wannan nahyu karaha ne ba nahyu ba ne, wasu kuma malamai suka ce bakiya nan buka da ake nufi shine niyaha annayu din wancan kwakwaza shi ake nufi domin lafazin albuka kusan lafazi ne am da dukkan wani abu da mutum ya yi na lafazi ko na sauti a lokacin da musiba ta sauka a gare shi shi ne ake ce mushi buka shi yasa sai ka ji sun bambanta shi akwai awil akwai nahi ko duk suna ciki sannan akwai nuh ko nawa duk yana ciki so da haka ba laifi a kuka kukan da baya nuna in yadda da ƙaddara Allah kuma sabo ba ƙarya ba ne da yawa akan yi kukan ne saboda sabo amma ba wanda ya san ba zai mutu ba kowa nan ya san zai mutu a cikinmu ina jin ba ƙwayar da mutum zai sha ce shi ba zai mutu ba amma na taɓa ganin wani aka yi ta sa shi wai wai kuma ma'aikacin gwamnati ne babba wai shi ba zai mutu ba 'yan jarida suke tafira da shi aka ta a social media yana ba wa 'ya'yan shi abin kunya da jikokin shi wannan abin kunya ne kuma yan jarida na tambaye shi lafiya kalau ba a taba kai ka psychiatrist bai ce lafiya shi lau ya ce yau shekarar shi kaza ma shi a federal ministry of kaza yake aiki kuma ana fira da shi wai shi ba zai mutu ba wani dan jarida ya tambaye shi ce babanka ina ke ya ce ya mutu kakan ka fa ya ce ya mutu ya ce kai fa ya ce su suka ga dama ba ku taba ganin firan ba gashi kamar ya sa kufta malam kamar wani mutum mai hankali na tsatsi wallahi Allah in aka zo wani wajen za a tura shi ya limanci kamulin mutum a zahiri amma wallahu alam ba a san me yake damun shi ƙiri ba kuma tirar ta ɗanyi tsawo ba irin kwanan nan ya dawo ya ce a wasa nake yi har aka gama tsirar shi bai dazi mutu ba to ban sai yanzu makoma shi ba ila ma ta riga ta gama da shi to kowa ya san zai mutu kuma ya san za a mutu amma abin da ke faruwa shine wannan sabon eh sabu ba ƙarya bane sannan da tausayi shine Allah ya sa mu cika da imani Allah ya sa idan mutuwar mu ta zo mai cikawa wadda Allah yake so ya ba mu husnul khatimati wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina muhammadin zamu tashi babu ta'aziyya eh, shiga bayani kan ta'aziyya